الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الطيب ورافع الكلم الطيب الفصل الفصل التاسع والعشرون فسني لا أشرين ترى أتكن من اللي ناس الوابل الطيب ليكي لسافو منع ذكره غاد جماعتي صلى الله عليه وسلم دا بجيعي بيجيري وكما وغارن أكي ينصر في الذكر عند نزول الغيث addu'ar da ake yi idan ruwan sama ya sauka kindiya nan zarafi ne amma an yi amfani malam ibn qayyim ya amfani da shi inda amma inda بمعنى البعدية العندية تسي بمعنى البعدية أي بعد نزول المطر الرواية ما سوحا من قال عندية نم بمعنى بعدية inda bi ma'ana ba'ad na bayan ruwa ya gama sauka to wace addu'a ake yi fi sahihain an zaid ibn khalid al-juhani daga zaid ɗan khalid al-juhani radiyallahu anhu qala yace صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح النبي صلى الله al وسلم يمنى صلى أصباحي بالحديبية لفظ الحديبية ما قال الإمام in an ga dama a shadda an ga dama kuma a tafsifi in ka ce al-hudaybiyatu kai daidai in ka ce al-hudaybiyatu kai daidai gani wajen an kira shi da al-hudaybiya akwai rijiya a wajen ita ce al-hudaybiya da gab take da shiga garin Makka wuri ne da yake gab da shiga garin Makka sannan yana ɗaya daga cikin hudud na na na in mutum ya taso daga madina zai je makka to nan ne bidayatu hudud al-haram al-makki daga nan ne ta garin madina haddin harami ya fara daga wannan wurin har mutum ya shiga garin makka baya halatta ya yi farauta wata dabba a wajen jizun awani su ma hamamna biribati har yake cewa kaziba'i makka ta saiduhun haramu كذباء مكة كيدهن حرام سيدك باء باء باء وجن دقنين حرم يفار في إثر سماء كانت من الليل من قال لتسمى يا عيسى دمو في إثر سماء باين غوان سماء دعكي كانت من الليل أن يغوان سماء نيدا دعكي سيدك دعك تاشد أسباء النبي صلى الله عليه وسلم يجاز صلى أسباب فلما انصرف أقبل الناس أقبل الناس لو عند منزل سما يجمع أقبل الناس سيفس كنتو متعني وقال سيتي هل تدرون ماذا قال ربكم kun kusan abin da ku ya muni wahayi wahayin da ba alqur'ani ba qalu allahu wa rasuluhu a'lamu sai suka ce Allah da ma'aikinsa su ne suka fi sani Allah ya fi sani manzonsa kuma shi ake mashi wahayi qala qala shi ai ya ce ne au kala qala annabi sallama qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun an wayi gari yau a cikin bayina kala biyu ne akwai wanda suka yi imani da ni akwai kuma wanda suka safarta. fa amma man qala mutinna bi fadlillahi wa rahmatihi amma duk wanda bayan an gama ruwan sama sai ya ce mutinna bi fadlillahi wa rahmatihi an yi mana ruwa da falalar Allah da sa fazalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib to wannan shine wanda ya imani da ni kuma ya kafirce ma taurari domin su larabawa suna istisqa'i ne bil anwa'i ai bil kawakib sun kasance idan ba su da ruwa taurari suke roƙa shi yasa akwai taurarin da in aka ganshi to an san za a yi ruwa in kuma ba wannan taurarin to shi ba za a yi ruwa ba eh shi yasa zaka ga a cikin mawaka sukan yi amfani da wannan a cikin waƙoƙinsu wa idza takhawta wa idza takhawta balagta bil jud al mada wa fa'alta ma la taf'alu al anwa' kaga al anwa' ay an nuju sai wa idza takhawta idan za ka yi kyauta yana yaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama balagta fil jud al mada sai ka kai wata matuƙa a wajen kyauta wa fa'alta ma la taf'alu al anwa' har ma kai abin da taurari ba sa yi kaga abinda tawari suke shine mai almataru kenan a itiqadin larabawa mun gane to shine wannan saboda haka idan aka gama ruwa da ake bukatar musulmi mai imani ya ce shine mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi an yi mana ruwa da falalar Allah da rahamarsa sakamakon falalar Allah da rahamarsa muka samu ruwa ba wai taurari ba taurarin banza wa amma man qala bi nau'i kaza wa kaza amma wanda ya ce an yi mana ruwa saboda tauraro kaza ya bayyana a gabas ko tauraro kaza ya bayyana a yamma ko tauraro kaza ya bayyana a kudu ko a arewa to fa zalika kafirun bi wa mu'min mu'minun bil kawakib to wanda ya kafirce ni kuma ya yi imani da taurari malamai suka ce nan kufrun ni'mati domin nisba ce amma idan mutum ya yi tikadi ya ce su taurarin suke ruwa to wannan kufur ne na ilun minal lilla kafirci ne da ke fitar da mutum daga musulunci amma mutumin da ke cewa sababin taurari ne aka mada ruwa to wannan ne ni'mati shi yasa suka ce can da Allah madaukakin sarki yake cewa fala uqsimu bi mawaqi'in nuhu. ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم سأتي بمواقع النجوم أي بمواقع الأمطار النجوم الأمطار هو من كان to توغاري taurari ba sababi bane na ruwa ba su da alaƙa da ruwan دو من نسبة الشيء إلى الأسباب كفر غير ناشد من الملة أما أشي عيسو سخي ما دباكي أيا تو كفر كف ناكل من الملة كافر سيني دي كيف تجي بتن دي مسلم شي كي تي متين يتعي توغاب ونيما نغوا أما إذن يتعي تبو لتوغاب النبي أكما نغوا ونن كافر سيني كفران نعمة كافر سيني منيما الله سورة أمت إغنى بفضل الله ورحمته رحمة الله لتوسعين سنة فلا لسه su su ne Allah madaukakin sarki yi aiki da su ya saukar da ruwa shi yasa zaka ga daga cin abin da ke tabbatar maka da haka wa rahmati wasi'at kulli shay ana ruwa an yi ko ba ai ana yi mana hum yakfuruna bir rahman الشيخ عيد القرني حفظه الله lokacin da suka je America a wajen fi samaniya wajen shekaru 80 saudi arabia jami'atul imam sa'ud a riyadh ta ba su jirgin sama aka shirya su yin su da su al-ustaz dr da su al-auda an da sauransu aka ba su jirgi suka je Amerika suka yi ziyara cikin biranen da suka je akwai los angeles da yake siffanta garin los angeles ya ce bishiyoyi za ka ga bishiya Allah kaɗai san tsawonta sai ce fi biladin kafaru bi an umillah ya ce a garuruwan da sun kafirce ma Allah ana musu ruwa gari ne mai tausayi Los Angeles su ne ita ce jiha farko a Amerika ita ce kuma ƙasa ta farko a duniya da ta fara halasta auren jinsi waɗannan yan fim ɗin da kake jin ana ce musu a Hollywood Hollywood ko to di can ne dandalin fim kenan a Amerika Los Angeles Los Angeles to amma ka je ka ga yadda garin yake da ni'ima ni'ima ta duniya ga bishiyoyi na lub lub lub lub lub lub ga fulawoyi ga abubuwa duk ga su nan kaga wa rahmati wasi'at kullu shay eh rahma Allah amma ce fi duniya eh rahma Allah to rahma Allah ta gama komai a duniya kuma shi da yace fa take aiki kashi ɗaya ne yake aiki daga cikin rahama Allah a duniya so ka sai Allah ya ruwa a garin kafirai ya kuma a garin masu imani in ka tafi kudancin Najeriya sun fi samun ruwa fiye da arewaci kudancin Najeriya wanda mafi julluhun kufaru mafi yancin su kafirai ne me yasa kake zaki cewa kurmi kurmi saboda bishiyoyi ga su sun lullube in ka zo wani wajen a kudu ko bangaren inyamurai ko bangaren yarbawa wato abin nan south ko south in ka shiga duka ga baki da wani wajen haka za ga duhu kawai bishiyoyi sun lullube haka za ku tafiya ta toci bishiyoyi sun lullube ku ta sama kuna tafiya a cikin titi bishiya dama bishiya hagu bishiyoyi dama bishiyoyi hagu da su sun haɗe kawai duhu sai an kunna fitila a wani wurin wanda suka je a cikin kusan haka ko wanda suka zo daga can kaga amma qawm yaqtuluna rahman suna kafirce ma Allah ma Allah kuma yana shayar da su ruwa kaga awakan sa yan dukul dukul ba su tsawo sai kiba saboda me suna samun ciyayi da abinci mai yawa ba tare da sun sha wahala ba wa rahmati wasi'at kulli shay saboda haka mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi وفي صحيح نعم وقد قيل ان دعاء عند نزول الغيث مستجاب حقيقه انا فتا cewa idan aka yi addu'a ana yin addu'a a lokacin da ake saukar da ruwa to eh, ana karban addu'a kai hadisi ko da ya tabbata cewa daga cikin bagiran da ake karɓar hadisi a addu'a akwai lokacin da ruwan sama yake sauka وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها su النبي izara إذا رأى المطر قال sayyiban nafi'an nan indiya ke aiki ne a mahallinta sai ruwa yana sauka manzal sana yana cewa Allahumma sayyiban nafi'a ya Allah madaukakin saki muna roƙon ka ba mu ruwa wanda yake mai amfani ruwan da ba zai busa gidaje ba ruwan da ba za a yi ba ruwan da ba zai haifar da wata musiba a gare mu ba وفي صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه قال اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم wata rana ruwan sama ya zubo mana muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama fa hasara rasulullahi sama kaubahu hatta asabahu al-maqam sai manzon sun ya cire tufafin sa ya cire mayafin sa ko kuma ya cire hular sa shikenan domin al-hasru an an ce a ra'sul hatir shine kan da ba sa hula ba kamar yadda ake cewa al-wajhu satir fuskar ba ta da shabi idan mace bata sa niqabi ba sai a ce wa wajhu ha safirun safirun ko a ce almar'atu safiru mun gane eh ya ce ar-rajulu safiru wa al-rajulu hasiru afwan ar-rajulu hasiru ay kana zahruhu ghayra mughattan bi بطاقية بطاقية أو بطربوش أو بقلن سوتي أو بعمة بيغفى كنس ذا قولابا فيها شيء كنس حقيقي حاكر شيء حتى أصابه المطر في رواية تزودا وكشف رأسه وكشف رأسه ثم سمي يتشير قولا كنسا هو يتشير غوى ننسى حتى أصابه المطر حروا يتعنيش ya فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا sai maka ce ya ma'aikin Allah dan me ka aikata haka qala li annahu hadithu ahli bi yace ai bai dade daga sabon zuwa ne daga ubangijin kai yake zo ya haɗu da gingimin duniya ba daga Allah yake kai ce ruwan sama watakila shi yasa masu magani sun ci a neman ruwan sama ko ko ba yi ba su cewa masu magunguna irin masu magungunan a ashab din nan sukan ce a je a haɗa da ruwan sama ko ko su baka wahala ce a hada da ruwan teku kaga sai an je Lagos eh? ko da ke ya zo yanzu ko ya zo mana nan je, ya zo mana are baro ko ko ba an ci an buɗe ba an ci an kaddamar ba ba kaddamar ba amma dai tekun ya um, me sunan shi jirgin kasan ya fi jirgin ya fara zuwa Allah ya kawo shi da aljihar hmm, in ya zo to shine li'annahu hadithu ahdin bi ahdin bi rabbih sabo ne yanzu daga Allah yake shi yasa nake son alkhairi ya zuba a kaina eh, so da haka ba laifi mutum in ana ruwan sama ya bude kanshi in baya jin tsoron mara sai ruwan zuba masa a sai sallallahu wa